البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى ta ya ce wa lam ya zukurar ƙura'anu lana ƙura'ani bai ambata mana an fili fir'auna alkawarin da fir'auna yawa mutanen nan jiya cewa zai yanke hannuwa na dama da ƙafafen hauni ya sassa ba ya ce ƙura'ani bai ambata mana inda fir'auna ya zartar da alkawarin da ya mina tahadidi wal wa'idi na kyacewa da kuma alkawarin azabtawa lissahara lissahara ta shay'an ga masu sihiri na yi ƙwar'ani bai haɗa mana komi ba a abin da na amfada huwa amla fir'auna ya yi abin da ya ce ko bai yi ba duka ƙwar'ani bai haɗa mana ba wal galibu annahu abin da na lanyan fuzuhu sai dai magana mahirin jaye bai zartar da abin da ya ce zai yi ba wallahu alam wa ba da sinina bayan shekaru da yawa a kama musa bai nahu wa'inda musa ya zanna tsakanin su jama'a fir'auna ya zanna ya da'u fir'auna wa ƙaumahu yana kiran fir'auna da mutane ne bi ayatin lahi da ayoyin allah walam ya zada illa otuwan fir'auna bai kara komi ba sai girman kai wa kano abin na na wa kadu kai dawon kuma suka yi ta makircin su wanda sun kasaba suna ta kwalle su to wannan kwalle-kwallen da suka yi kala ta'ala Allah ya ce da matsaloli sun kai tsanani Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ba da umarni abin nan ga annabi Musa don ya fita ya bara abin nan Misira kada ahaina ila Musa lalle mun wahayi zuwa ga annabi Musa an asiri bi ibadi ka yi tayya da bayi na bi hamzati al-qata'i min asara wa bi hamzati ya wasalin wa kasara nuni anisri min sarawa tutahiyar tahiyar dare lokata ne ai sir biyan kai ta yi da kai da mutanenka lailan cikin dare min arda misira daga ƙasar misira ka yi hijira ka bar ƙasar misira domin abin da malami daraja ta ba ta kammala sai in ya bar gidansu lokacin da ya bar inda ya tashi to nan daraja ta ke kammala saboda kai ma ka yi hijira in za ka yi hijira fadda dari kan ka yanka musu wata hanya bidarbi wato bi a saka ka sa sandarka musa na rike da wata sanda aka ce ya ɗauki sandan nan ya bugi ruwa da shi sai ya sa sandan nan ya bugi ruwa fi albari bugata fil bahari ga gurbi. yanzu zai zama abin nan ya bisan busashi ai ya bisan busashi famta sala ma umira bi sai musa ya aikata ya bi abin da aka umarce shi da shi wato yana zuwa bakin ruwa babu hanya fir'auna a baya mutanen musa sun katau suka ga ga sun kawo bakin gulbi sun tsaya ba su iya ruwa ba babu wurin ketarewa fir'auna shi kuma ya taso daga baya yana faɗin zai gama da su yana ta murna ya samu isowa to a lokacin sai mutane annabi musa kala asabu musa inna lamudrakun kala kalla inna ma'i rabbi sai mutane annabi musa suka ce inna lamudrakuna mu lalle za a iske mu nan wurin musa sani ne da allah don duk lokacin da ka san allah ka san sifofi nai to abin nan ka yi imani da shi sai musa ya ce kala kalla ya ce har abada fi subir auna ba su iske mu suka ce to ai ga sunan ya ce to nan dai wurin ba su iske mu to ina za mu bi in ba su iske mu ya ce ba su da iske mu ko ina za mu bi ku bari ku gani inna ma'i rabbi lalle ina tare da allah ubangiji na sai ya hadi ni zai shirya ni ga abin da dai. sai allah ya ce musa ya dauki sandan nan ya bugi ruwa sai ya bugi ruwa ya ce kuma in ya buga ruwan za su bushe su tsaya wanga gihi wanga gihi su tsaya to kuma tsakiya ya bushe don su taka da dabbobinsu da ƙafafunsu su wuce sai musa ya karba umarnin da aka bashi ya kuma abin nan bugi gulbin famta salama umirabi ya aikata abin da aka umarce shi wa basallahu la'arda? Allah ya busar da kasan nan ko sai ta bushe bayan abin nan ƙasa abin nan ta bushe to shi kenan famar rufiya da musa da mutane ne suka bi cikin ƙasa suka wuce ya ce la ta kafa da rakan kada ka ji tsoron a riske ka ayi yadda ko ka fir'auna wa junudu kakka yi zaton fir'auna zai riske ka da mutane ne kun ga wato abin da na imani da allah sana allah in ka san sifofin allah wato wanda ya san sifofin allah bai ɗaya da wanda bai san sifar allah ba sifofin allah ya zama wajibi ga kowane mutum ya yi ƙoƙari ya san su don suna cikin tauhidi duk sa'an da ka san Allah da sunaye ne da sibobi ne to za ka yi ƙara gane Allah kuma ka rika ƙara gane matsayi ne musa ya san waɗanga ya san Allah in ya faɗi bai karya. ya ce ai ba za su iske mana wurin ba sun ga ce in na lamu da mudrakuna lalle lalle za su iske mai ce a'a haka ko an kai ko da fir'auna ya doso musa sun hara hanya ruwa sun tsaya musa ya shiga da shi da mutane ne wa asalu daraki a an ce a darako asali ne ke da atomin aljeshi wani yanki na sojoji a tursalu wanda ake aikawa littal haka alfawa a abin littal haka alfawaiti wato alfaita don su cimma abin da ya kuce sai su kama shi wala ta kasha garaka musa kaka ji tsoron nocewa ci gaba da abin da aka umarce ka to ga musa nan kuma ga fir'auna ne ya biyo su to ga sunan فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون, وأضل فرعون قومه وما هدى فأتبعهم فرعون فرعون da ya gasa Musa sun shiga ruwa sai ya biyo su yayi zaton abin nan matsalar karama ce sai ya biyo don Allah yana kyale bayi ne musulmi ya jarraba su kuma kahire su ga akwai malasa cikin su sai ta zahi wato ya gama jarraba mumine don abin da yasa ake jarraba muminai saboda daudar da an gare su a wanke musu to idan abin da aka kai ba gidan wanke daudar da sun ka taho da ita to lokacin nan kwata ba su Allah na halaka shi to sai ga fir'auna ya ada ko matsalar ta wasa ce fa ta ba hon fir'auna bijinodi sai fir'auna ya biyo su da rundunoni ne wa huwa ma'ahum shi fir'auna da shi da rundunoni ne suna biyowa su musa wato suna kai tsakiyar ruwa shi ko fir'auna yana shigowa su musa na kai tudu shi ko yana kawowa tsakiya fa gashiyahum min al-yammi ma gashiyahum abin da lullube su na ruwa sai lullube su shikenan sai fir'auna ya noce cikin ruwa wa dalla fir'auna qawmuhu fir'auna ya batar da mutane ne bid'a'ihim ila ibadati don ya kira su su bauta mu wa ma hada fir'auna bai shiryu ba bal alqahum ila ila halak bai shiryu ga hanya ba ya ma kada mutane ne zuwa ga halaka fa qawluhu sabanin magana ce da yace wa ma ahdiku illa sabila rashad ya ce bani shirya ku sai ga hanyar shirya to gashi ya aga su ga hanyar halaka saboda haka in dai magana ba ta Allah ce ba ba ta manzo ne ce ba to tana da bukata a rika bincikawa idan aka ji ta a rika bincikawa to lokacin da fir'auna ya ce bai shirya su sai ga abin da a shirya da yake shi fir'auna ba manzan Allah na ba kun ba magana manzan Allah ta ya faɗi ba tashi ta ta ra'ayi ne kun ga wa adalla fir'auna qawmuhu fir'auna ya batar da mutane ne wa ma hada kun bai shirya su ba ya bani isra'il ya bani isra'il وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى وبعد إهلاك فرعون بايا أهلك فرعون وجنوده دكما كما أبن رندنوني ني kun ga wannan baiwa ce Allah wa bani Isra'ila wato girmamawa ta da darajar tawa yayi musu saboda haka manna ta'ala sai Allah ya gori wato yana magana na gori haka ala bani isra'ila ga bani isra'ila bi ashiya'a da abubuwa daban-daban da kara da kara da kara halahu wanda ya ambata musu ala waje da imtinani ta huska abin da na imtinani wato abaiwa faqala ya bani isra'ila ya ku bani isra'ila kada an jaina ku min doka, hakika mun tsere da ku daga makiyanku fir'auna bai giraki mun ka noce shirwa wato inda gaskiya ta duwar ka ga ana faɗa da ita kowa ka faɗa da ita a dai ci gaba a dai ya hankuri abinda aka so musulmi dai ya zama ya hankuri a dai ya hankuri wato inda ya kan musulmi aka tahiya ba za a daɗe ana yi ba inda ya kan musulmi na aka tahiya to ba a daɗewa ana yi kowace irin tahiya ta ko musulmin duwar da ya lalace sai dai a ci gaba da jarrabawa ana jarrabawa idan akwai dauda ga mutum da yawa a dade ana jarraba shi idan dauda ya kaɗan na ta jarraba ya kaɗa a wanke shi saboda haka Allah ya ce ya ku bani isra'ila hakika mun tsere da kuma na adu kun fir'auna daga makiyan ku fir'auna bi igiraki mun noce shi ro gaba dai kuma abin da na bayan mun noce shi wa an ku mun ka abin da wa wa'adnakum janibat duri mun yi muku alƙawari gehen dutse al'aimani ta wajen dama wa abin da wa ya musa a taurata mu ba musa littafin a taura lil'amali bi hadon a yi aiki da ita wa nazzalna alaikum manna wa salwa mun saukan muku tsakin zuma da kuma abin da na abin da na eh, abin nan kananan tsuntsaye wato diyan tsuntsaye yan kanana kuma a abin na a taran jibi au a ɗaya a samani ko kuma tsuntsu abin nan a samani wato bi takafibi almimi wal kasari wa abin da na walmunada waɗanda ake kira su bani isra'ila waɗanda ake kira hum su ne man an'amallahu alaihim Ayyamun musa waɗanda allah yawa ni'ima kwanukan da annabi musa ya zo to su ne ake magana da su amma dai wayan sahibul hukumu alal abin nan maujudi hukunci yana magana wato yana hadawa da al na na waɗanda annan fi kulle wakatin cikin kowane lokaci wato asalin maganar ana yi da wa'ancan da an ka tsira zamanin annabi musa amma dai ƙur'ani yana magana gare su daga su haɗiyansu domin ni'ima ga uba ni'ima ce ga do wani uba da an kawa ni'ima to in ya gane girmama uba ne girmamawa ne gare shi in ya gane girmamawa ne gare shi amma idan ɗa ba ɗa ba ne sai ya ɗauka girmama uba ne ba girmamawa ba sai an bar uba ne an dawo gare shi to idan ɗa ba ɗa ba ne ke. ya ce abin na na hukuncin yana shawar bani isra'ila bi kulle wakatin wada'awatun hiya kira allah ita ce babu canji fi ayyamin musa yadda take zamanin annabi musa to ita ce ila zamanin annabi har zuwa zamanin annabi mu muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hudibu idan kena ana magana da su ma an amallahu ala ajdadihim da ni'imar da allah ya ga kakanninsu zamanan Nabiya Musa zamanin annabi Musa waka qauli waka ka abinna waka qaulika wato waka qaulihi ta'ala kamar abinda waka zalika qaulihi ta'ala haka nan magana ce maɗaukakin sarki da ya yace abin nan kulu min dayyibati kulu min طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى to Allah ya ce ya bani Isra'ila kuma har yanzu da ya ku bani Isra'ila bayan ya ce musu an tserar da su to ya ci gaba da kidan ya musu ni'ima wadda ya musu bayan tserawa ko domin ɗaya ba ta mara da kana ku daga mai tsalki cikin abin da muka azaita ku idan za ku ci abinci ku ci wannan mun ka halitta muku kowa ka san Allah ya ba shi nasara akan makiya ne to ya ci abin da a halatta domin ka ce halak kana da daraja ta musamman ga Allah subhanahu ta'ala in ka ibada zai karba in ka yi addu'a zai karbi addu'arka saboda ku kulumin ɗaya ba ta mara da kanakun ku ci daga abubuwa na halal wayanda muka azarta ku ai almuna amu bihi alaiku abinda an kai ni'ima da shi gare ku ku ci daga mai kyau wala ta daga bi ka ku yi dagawa bi an ta kafuru an ni'amatu bi ka ku kabirce ni'ima don mun ba ku wannan abin ka ku kafirce wa ni'ima kun san mutane daban-daban suke wani da ya samu ni'ima sai ka gaya ya fara butulcewa wajajen ayyuka addini ba a gani ne wajajen abin nan taimakon mutane wajajen alheri ko wani iri sai kaga yana ja da baya to Allah ya ce mun yi maku ni'ima ku ci daga mai kyau kar ku ketar iyaka kar ku yi abin nan zalunci kar ku yi abin da an ka hana muku fa ya hillu alaikum gadali sai wushi na ya waje bagare ku bi kasar hayi ayyajibu wa qur'a bi dammiha wato abin da na hoya hullu ai yanzu ya sauko wa man ya halil alayhi gadabi do wanda hushi na ya sauko gare shi bi kasar lami wa bi dammiha wa man ya halulu ko wa man ya halil wa man ya halil wa man ya halil alayhi gadabi do wanda hushi na ya sauko gare shi ba kada hawa hakika ya halaka do wanda da ya ja hushin Allah zuwa gare hakika ya halaka ai sakada bin nari ya bada cikin wuta saboda haka ku rika yi duk abin da kuka yi ku rika yi kuna taka tsantsan duk wanda ya zan ya bi hanyar da Allah bai so to Allah zai washi da shi kaba gani a bukata ta ta biya yanzu tsakani da Allah cikin wahala zai kare kuma abu na wanda kowa ya sani ka zanna cikin wahala karshe daga karshe ka zanna cikin nema ya daɗi bisa ga a ce ka zanna cikin daɗi karshe ka koma cikin wahala don rada duka koma cikin wahala ko shekara ɗari kai cikin ni'ima sauran kwa shekara guda ka ƙare rayuwa an ka kada ka cikin wahala ranka zai ɓace yadda shekara nan ɗari to saboda haka kakka ga a mutum ya cimma bukata ta yi bayan ya bar allah ka yi zato abin na abin mai dawama na tsakani da allah bai dawama, duk wanda ya bi abin da allah ya hana duk komi ya samu bai dawama? kuma abin nan ku kalli waɗanda sun ka saba ma allah ku gani saboda haka a rika taka tsantsan wajen neman arziki ga allah wa inni lagafaru liman taba wa inni lagafaru liman taba wa amana wa amila salihan thumma to Allah ya ce wa inni lagafarun wato samun ramar Allah sai an yi taka tsantsan kun ga Allah ya sa sharuɗa guda hudu cikin wannan aya duk wanda bai cika su ba ba zai shiga aljanna ba kowane na kun ga akwai ban tsoro kwarai da gaske kudi bai ayar da kyau wai ni la gafaru ni wallahi mai gafara ne ke gawa ya ce sharuɗa guda hudu liman taba mina shirki na ɗaya ga wanda ya tuba daga shirka na biyu wa amana ya yi imani ai wa hadallah ya ta Allah da ibada na uku wa amila salihan ya yi aiki na kwarai wanda abin da ne ya duko bil Bilfadu wanda ya yi daidai da nabila da farilla duka ya yi aiki na kwarai na hudu sun mahata da sannan ya ci gaba da tahiya bisa shirya bisa murarihi ya ci gaba da dogewa alama zikira ila mauti ga abin da aka ambata na tuba da imani da ayyuka na kwarai ila mauti ya zuwa mutuwa ta yan uwa musulmi cikin mu wani na ya tabbatar da yana ya cika sharuɗan ga don haka babu wani wanda zai ce maka dan aljanna na wani in ba annabi ya ba da labari cikin hadisi sai ya ce wani dan aljanna duk kowane mutum bisa tsoro yake ga wa'annan ayoyi kowane mutum bisa tsoro yake wa'anni farun. gawa liman taba na biyu wa amana na uku wa amila salihan na hudu sun da. shi yasa idan kana kallon yan bid'a suna baka mamaki kwarai da gaske wa an dogai da mutum wato ashe na lokaci ya yi, to sannun mu Allah ya gafarta tuni Allah ya gafarta tuni ya ta mai wa faɗa ma sarkin makaryata wai tuni an gafarta mai wani faɗa ma wani na aiko an ka faɗa maka shaidan ko kowa bisa ga tsoro yake babu wanda an ka tabbata ɗan aljanna na in ba annabi ya faɗi kowa sai liman taba wa amana wa amila salihan sun mata da bai gabata ma kowa sai wanda cika sharuɗa wani ya Allah ka tausaya mu raunin mu ya Allah ka tausaya mu raunin mu ya Allah ka ba mu ikon cika sharu ga da ka ambata kuma ka gafarta mana wa ma ajalaka an qaumika wa ma ajalaka an qaumika ya Musa Ƙolahun ulai ala سفري وعجلت إليك رب لترضى وبعد التذكير بايا الله يا تنات بني إسرائيل بالامتنان على بني إسرائيل يا يا يمس غوري غنيمة دي يمس على ما يقص الله لو ga abin da Allah ya karanta musu ya faɗa musu cewa na yi muku kaza na yi muku kaza na yi muku kaza ya karanta musu wala na da kuma mu to abin na irkala ta'ala li musa sai Allah ya ce ga annabi musa saboda abin da ya sa mutum bai tuna tarihi bai tuna ni'ima to ba zai gode ba kai kana nan kana bacin gwamnati ba ta yi maka za ba kana bacin mutane ba a yi maka za ba diba ka ga matsayin da kake dibi mutanen gidan ku wani gida ka hito gidan talaka ka hito har yanzu gidan ku gina ƙasa ta amma dibi gidanka kama a taba alasa ji wata irin mota da ka hau a mota aljannai to amma duk kai baka godiya baka tuna tarihi ka gane ka ci gaba tuna inda an ka hito mana ka gane ka ci gaba amma mutane ba su diba tarihi sai mutum ya dawo shi ta fada, shi ta fada, shi ta maganganu kuma duk waɗannan da kake yi kusan da Allah kake wa don shi ka bayarwa kowa ka ga ya bai ba shi ka bai ba kowa ka ga ya bai ba shi ka bai ba Allah shi ka bayarwa wanda Allah bai ba ba ba za a ba shi ba saboda haka a rika tuna tarihi ya jama'a don a samu sauƙin matsalolin rayuwa to bayan Allah ya tuna masa tarihin rayuwarsu abin nan ƙala ta'ala da musa sai Allah ya ce ga annabi musa wa ma ajalaka an qaumika me yasa menene gaggawa ka game da mutanenka lima ji'a mi adi a Akhaz-Taurat. ga tawwa wajen karba alƙawarin karba abin da littafin a taura ya musa wa wazada bil qaumi yace abin nan ne ya kara wa arada bil qaumi wato wa arada bil qaumi abin da yake ni da mutanen as-sab'in alladhina hadaru wato mutane 70 kun san can baya mun karanta wa katara Musa qaumahu 70 rajulan limiqati katara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina falamma فأخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي تهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وأتوا بايا كويسا ما أنبتا إن الله يتي وكتار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا Musa ya zaɓi mutane guda saba'in dattijawan bani Isra'ila don su ga alkawarin da Musa ya yi da Allah wa ta'ala, to Musa ya zo da su, sai ya yi magana ya ce nan na ni zo ni magana da Allah ya bani littafin a taura don can gari an ce karya na bai magana da Allah ba to da yake da tijawan bani isra'ila su ma haka nan suke sai sun ka ce abin nan to mu Allah ina Allah yake wanda kai magana shi ba haka zato marajafatu sai tsawa ta kama sai an ka girgiza kowa sai ya mutu duk gaba ɗaya da tijawa sai sun ka mutu to sai hankalin musa ya tashi ina koma mai zan cewa mutane na karɓi da tijawansu na tawo da su mutu ba za su yadda duk bayanin da zai musu ba to ya za a yi Allah ya kashe sai ya tadda suwa sai Musa ya dauke buta ta yi alwala mai da gaba ne gaba yayi ta addu'a yana kuka yayi ta addu'a yana kuka ma aka zato mun rajabatu qala rabbi law ta halakta min qabl wa iya yace Allah inda ka so da ka gama da ni da su gaba ɗaya ka halaka in ka kashe mu gaba ɗaya ba a ce ni kashe su an san kaddara ta ya Allah inda ka so da ka halaka da ni da su gaba da in ya illa fitnatuka wannan jarabawa ce taka to dulle bai man ta shawa kana batawa da ita ga wanda ka ga dama wata adi man ta sha kana shiryawa da ita ga wanda ka ga dama anta waliyuna gafir lana rahmana kai ne waliyun mu ba mu da waliyi banda kai gafir lana ya waliyun mu ka gabarta muna warhamna kai muna rahama wa anta khairul ghafirin kai ne yayin masu gabara ya Allah ka tubla na biya da duniya hasana waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudina ilayk Musa ya ci gaba da addu'a yana kuka kamar da muka karanta da ku yana kuka don matsala in ta zan babba manyan malamai ka tashi su yi ta sallah suna kuka suna kuka ga Allah sai ka ga Allah ya gusar da ita ƙwarin malamai kenan yan malami ya zama shi ma da abin nan dan kwana kamar sauran jama'a shi ma danci kamar dan gara kamar sauran jama'a to ba a zama kowa ba kowa ka iya ba muminai na Allah ke tserar da jama'a da suwa wasu jama'a mutum guda na a gare su amma da shi Allah zai tserar da su amma kowa ya shiga ya ya abin nan Allah ya kyauta kuma Allah ya sauya saboda haka Musa na ta kuka yana ta addu'a yana ta kuka yana cewa ya Allah وغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين وكتب لنا في هذه الدنيا حسنه يا الله ka rubuta mana kyakkyawan sakamako cikin wannan duniya wa bil da ranar lahira inna na ilayka mu mun tuba gare ka sai Allah ya ce a tada dattijawa sai sun ka tashi ya ce to ko ce mata kasu koma mutuwa ya sabi ne gaba ya yi sauri ya kai su gida to wayannan mutane saba'in suna cikin wayanda an kai wannan abin nan ganawa da suwa to ya ce abin na alladi na hadaru almanajat wa aka zuwa a taura ta wanda suka karbo a taura E, da kano abin nan kada mashau don su yi ta yi ala atar musa bisa ga sawan musa wato baya ne le aka zai taura ta don karba a taura wa kano musa ya kasance aziz ta kalaba haruna ala bani isra'ila ya sa dan uwa ne haruna ya fake mai bani isra'ila to kun san kullun wanda ya kawo daula ana mai biyayya da wanda ya gade shi wanda ya kawo daula biyayyar da aka yi mai ba ɗaya yake da wanda ya gade daga baya ba dama kullum haka nuna abubuwa suke to ya sa haruna shi musa shi ya shugaba shi adda daula sai ce haruna ya fake mai jama'a to ba za su yi ma haruna biyayya kamar da suka wa annabi musa ba saboda haka ba ta kallama saba'un sai mutanen nan saba'in suka yi jinkiri annabi maji ba su zo da wuri ba wa kana musa ya zo na annahun ya atun musa yana zaton za su zo wa ra'ahu baya ne bi qurbin minhu ba tare da daɗewa ba kusa da shi wa shagala a abin da albaqun saura kuma jama'a suna can sun shagala bi ibadati ijilin sana'ahu rajulun wato suna ta bauta wani dan maraki da wani mutum ya aikata musu samma musa musa ibn dafarin ana ce mai musa ibn dafarin mansubun ila samirata wato musa asamiri wanda yake abin nan mansubun ila samira wato wanda aka jingina shi ga kabila abin nan samira kabila ta bani isra'ila wata kabila ce ta bani isra'ila kana munafiqan shi Musa samiri cikin jama'a annabi Musa yake amma shi munafiki na kusan duk mutumin da ya tara mutane to za a iske akwai na kware ciki akwai miyagu sai dai addan shi na aka san mutum ya san ko da ka magana in za ka magana ka san ko da ka magana ko dan siyasa kake ka san ko da ka magana wato akwai munafikai cikin jama'a to annabi musa alaihi salatu wassalam allah ya kaddara abin da zai auku ya auku sai ya taba tahiya tare da manahikin ga ya gwada mai wani sirri to da ya ta ya gani jiran ɗaya ka yi abin da annabi musa ya tahiya ya yi amfani da wannan sirrin da annabi musa gwada mai ya batar da mutane saboda haka da ku abin nan almajirai da ku masu kuɗi da ku 'yan siyasa kowa ka magana ya san ko da ya ka magana ko dori bale yanzu da adda a tawa a kara ma cikin aljihun gaba baka sani ba ka yi ta dumi ka fashe duk abin da a cikin cikin ka ɗauka ce to mai gida ka ce da na son to mai gida ga saurara ka jiya da kai shiki saurara ka jiya ko da ka ka zuwa gobe wajen mai gida sai ka ga yana magana da kai bai son magana da kai an kawo abubuwa to mutum ya san abin da yake yi ko mutum ya san kodawa ka magana don duk da irin wannan abubuwa ne ake ɓata zamantakewa tsakanin jama'a a yau to su mutanen asamiri wa kanu ya na ɗibila sun kasance suna buga ganga ko ya kuma yar kusu wai wajen. sai ɗayansu ya shiga abin nan ne yana rawa yana nuna damuwa hatta ya ka yan alai har ya fadi ya suma wato su mutanen munafikan allan ga samiri kayan allan ga munafikan allan ga mutane ne addinin su wato kidi akai ana kidi ana rawa a ce addini ne to ko gobe duk mutanen da kun kaga suna addini ana kiri ana rawa kun ji mutanen kun ji mai gidansu ba addinin Allah na sakai ba addinin mu wa abin nan wa asalu dalika asalin wannan min dinin zanadika asali ne addinin zindikai ne ubadun nare masu bauta wuta masu bauta wuta kun san asalin ko iran da kun kaga suna yin wannan da ku muka karanta kuma kowa ka karanta tarihin iran yau ya ɗauko littafi ya karanta asalin su wuta suka bautawa suna adda addini ana kidi ana rawa ana kidi ana rawa ana ambaton wanda an ka ga dama a ce son annabi na aka yi to haka nan na addinin nasu yake in addinin ka kenan to yi kokari ka shiga addinin Allah baka shigo ba yi kokari ka shiga addinin Allah in ko ba naka bane to kaka shiga ba addinin Allah bane addinin duk da aka kidi ana rawa ba addinin Allah bane to wannan kun ji yadda sabiri ya shirya musu kuma dan maraki na suka bautawa bayi na bayin dan maraki to ga musa na abin na an tambaye shi ya mutanen ka kala hun ulai to kala kala musa sai musa ya ce jawabin ala su'al rabbihi lahu akari za su zo bayana ya ani a saba'in al'ati na ma'ahu mutanen nan saba'in da tijawa al'ati na ma'ahu wa'anda suka zo tare da shi wa jiltu ilaika Allah na baro su baya na yi saurin zuwa wurin ka rabbi ya Allah litar da anni don ka yadda da ni wato zai abin nan ziyarata an rida ka kari ga yadda da kai da ni na yi gaggawa na rigo su don ka da maka yarda da ni saboda wanda a jagora so ake yi gaggawa ko mutane na lakaki ya gaggawa ya ta shi to an san da gaske ya yi amma in kana babba kana kasala to mutanen ka sai sun yi ka kasala kana babba kana kasala mabiyanka sai su yi ka kasala shi yasa annabi Musa ya wuce da sauri bai tsaya jiran su ba yace to amma dai ga sunan ta ne qala bin nan qala ta'ala law qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahumus samiri to qala ta'ala law sai Allah ya ce wa annabi Musa fa inna na ka maka min ba'dika Musa wani abu ya faru mun hitin mutanen ka bayan ka to labari ko komi gaskiya ce ba ɗaya yake da ni ba duwar labari har da Allah da kai ne ya faɗa ma bai gaya ma kowa ba ya kire ka yi magana da kai ya ce abu kaza ya faru kuma kayar da ya faru hankalinka bai tashi kamar ka ka ga abin da idon ka to yanzu ga musa na allah da kai ne ya ce mai mutanen ka sun karkace mun karkatar da mutanen ka ai ba da firaki kalaman bayan ka rabe da su wal muradu bil qawmi wana abinda ake ni da mutane ne anan ana ni banu isra'ila alladhina kalafa musa alaihim akafa haruna wa musa ya dan wani haruna hake mai su wa adallahu samiri kuma samiri ya batar da su ya halaka mutanen ka wa abadu al ijla sun bauta wa dan maraki bidibil warqasi suna ah, suna kidi suna rawa suna can sun kaga wani sabon addini suna kidi suna rawa sun ce kuma kuma musulunci na wabil qurdabi cikin littafin qurdabi wasu ilal imamu abubakar a dardushi an tambi imamu abubakar a dardushi ma yaqulu sayyiduna al-faqih wa bi jama'atin mi abin nan shugaban mu zai ce game da wasu jama'a ya shami'una wa'anda ka taruwa wa kasuruna min dhikrillah su yi ta yawaita zikirin Allah su yi ta yawaita zikira Allah da salati da hailala da da karance karance daban-daban na zikirin Allah wa zikir muhammadu sai ta ambaton muhammadu baban fadima baban wa za ta yi sun ma yana ya diribu na bil kadibi ala shi'in sannan mina dibil sannan samu wani abu na ganga suna sa aiki suna ta bugu ne ga suna ta ambaton annabi amma ga sun zo da wani abu na abin nan na ici suna bugawa ala shi'in mina dibil ga wani abu na ganga waya kumun don ya yarkusu waya tawadu sai ɗayansu su ya tashi yana tarawa sashen su sai suna tarawa suna nuna damuwarsu ya yi tarawa ya yi tarawa ana ta kiɗi ana ta kiɗi ana waka yana tarawa ta ya ka magashiyan alai har ya faɗi ya suma wato ya yi tarawa har ya faɗi wa ya duru na shaya sun ka gama sai su kawo wani abu na abinci ya kulu na sai su ci shi mala me za ka ce game da waɗanga mutane masu wannan na ɗabi'a su addinin su a taro a yi ta zikira allah ana kiɗi ana rawa hawa wasu su waɗe ƙasa wa halal huduru ma wa jaizan alagawa ta malan zuwa wurin da suka kiɗin nan suna rawa suna cewa ya ba annabi na suka ya halitta amala ko bai halitta ba abtuna yarhamukumullah Allah shi muku rahama ku yi muna fatawa aljawab ya ce ansa tambayar ku yarhamukallahu Allah shi ma rahama mazhab sufiya ba ce ta sufaye ba ba musulmi ta ba mazhaba sufaye ta badalatun wato mabannata wa halatun jahilai dalalatun halakaki wato maza ba halakaki ta duk wanda ka san musulunci na kwarai ba zai ce inda aka wannan kiɗe-kiɗe ana rawa ba dukkan ji mutane sun ce addini na suka yi ana ta kiɗi ana rawa to ka hukuncin hukuncinsu badala jahala dalala maza ba su wa mal islamu illa kitabullahi wa sunnah amma a ɗora rawa ana nuna damuwa ana ta rawa ana kiɗi ana rawa ba wani man adasa wanda farkon waɗanda suka haddasa wagga ɗabi'a cikin addini ashabu samiri mutanen samiri masu bauta ɗan maraƙi lamma ittakhadha lahum ijlan sadda ya rika musu dan maraƙi jasadan mai jiki lahu qawaru yana da sauti to a lokacin na faƙa mu yar kusuna haulau sai suka tashi gehen dan maraƙi wato bayan maraƙi suna ka wannan aiki sai suka tashi gehen ɗan maraƙi suna tarawa yarku suna wala suna tara gehen ɗan maraƙi wata wajiduna suna nuna su wa huwa dinul kufari to addinin da aka kiɗi ana rawa ana ana zikiri ana rawa ana kiɗi wa huwa dinul kufari addinin kahirena wa ubadul ijili addinin bayan marƙina wato maraƙi suka bauta ba bayan Allah bane kakka da sun ce musulmi ne bayan marƙina to wannan kun ga yadda abin ya kasance kenan wa amma dibilu amma bauta ana kiɗi ana rawa wa awwalu man ittakhazahu az-zanadiqa wa'anda sun kawara kirka ma ana kiɗi ana rawa kuma an ce musulunci ne zindiƙai wa awwalu man ittakhazahu az-zanadiqa wa wa'anda sun kawara shi zindiƙai zindiki in ba ku san zindiki ba shi na wanda ka ce ya ga Allah kuma nan duniya shi ya zindigi wa man kala riddon ya yara hudu zalika zindiqun daga wata marrada wa man kala fi duniya yara duk wanda ya ce nan duniya yana ganin Allah bai ainihi da idanun gana shi ba da zuciya ba da ido fa zalika zindiqun wannan zindigi na daga yi ma Allah daga wata marada kuma ƙetare iyaka ga Allah to waɗanda su aka ce ma zindiƙai ka suna ganin Allah to zindiƙai ne to wannan addini addinin zindiƙai ne Abinda da ya sa zindiƙai suka kawo gangunma a ɗora kiɗi ana rawa su ce addini ne li yashgalu bihi al musulmi na don su shagaltar da musulmi da kiɗin nan an kitabin lahi ta'ala daga littafin Allah so suke su raba mutane da karatun Qur'ani a koma a yi ta kiɗi a yi ta kiɗi kiɗi duk abin nan a shagalci duk a lalace to abinda suka nuhi kenan saboda haka ba addinin kwarai ba ne wa inna ma kana majalisar nabi dama majalisar annabi ta kasance sallallahu alaihi wa sallam ma ashabi tare da sahabbai ne ka annama ala rusi mudairu kama a aka tsuntsu bisa ga kawunan su mina wa qari saboda natsuwa kowa kaga ya tsaya natsi ki ko motsi bai bali a magana ya tashi rawa ko motsi bai kama aka tsuntsu ga kai ne aji Kaka motsa tsuntsu ne ya gane bisa mutun yake shiru suke ko soshe soshe ba suka yi ba balle magana rawa majalisar musa samiri ca aka kiɗi ana rawa abin da mai dan maraki hmm. saboda haka fayan bagil sultan ya kamata ga mai iko wani wabuhu da na'ibai ne an yamna a humminar hururi fil masajidi ya hana zindikan nan zuwa masallatai wa gairi da waninta wala ya li da ahadin billahi wal yawmil akhir baya halitta ga wani guda wanda ya yi imani da Allah da ranar lahira an yi hadura ma'ahun ya ta wurin da suka kiɗe kiɗen nan suna rawa Bayan halitta ga duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya ta wurin nan duk musulmin da ya imani da Allah da ranar lahira bayan halitta ya ta inda suka kiɗin nan suna ta yabe yaben nan suna rawa bai halitta au ina kun bai halitta ga wanda ya imani da Allah da ranar lahira akan ya taimaka musu ala batilin akan karyarsu wa hada mazhabu malikin kuma wannan shi a mazhabin maliki ba a zuwa wurin su a taimakon su mazhaban maliki kenan wa abu hanifa wa shafi wa ibn hanbali da maliki da abu hanifa da shafi da imam ahmad bin hanbali wa gairahum da su min a'immatul muslimin na shugabannin musulmi inta tafsirin jamal ya rawaito wannan to faraja musa faraja musa ila qaumihi غضبان asifa. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم فأخلفتم موعدي to النبي Musa عليه salatu والسلام فرجع Musa ga موسى na ya dawo ila qaumi zuwa ga mutane ne don Allah ya faɗa mai ashe cikin jama'a ya bar wani a Allah ga yacan shi na koya musu kidi da waka ya ce wai addini na ga yacan Musa bai sani ba ashe akwai wani a Allah cikin su yana koya yana koya mutane ne kidi da waka kuma ya ce addini ne to ga musa nan ya dawo cikin hushi faraja musa ila ga daban. musa ya dawo zuwa ga mutane ne yana cike da hushi min jihatihim wato tawassasu asifan wato mai damuwa kwarai da huzun wanda yana da bakin ciki mai tsanani qala ya mai yace ya ku mutane na a alam ya idku rabbukum wadan hasana ashe Allah ubangiji na bai muku alkawari kyakkyawa ba ai sidika alkawari na gaskiya annahu yudi kuma taurata ya ce zai baku a taura afadala alaikum alahadu shi yanzu ko lokaci ya muku tsawo ne ba muddata mubarakati na tsawon rabuwa ta da iyakum ta da ku a aradtu an yahilla alaikum gadabu min rabbikum ko kuna so ne hushin Allah ya sauka gare ku bi ibadatukum al-ijla don don mutanen da ke bauta wani wanda ba Allah ba suna kidi suna rawa hushin Allah zai sauka gare su shin ko kuna so hushin Allah ya sauka gare ku ne ba ka lafto mau'idi kun ka saba ma alƙawari na wa taraktum almaji abadi kun ka batawa bayana bayan mu yi da ku za ku zo bayana ai abin nan khalafahu al-fariqani Jama'a nan bi sun saba ma alkawarin min bani isra'il al-fariqu al-awwal jama'a na farko alladhi kana ma haruna inda suke tare da haruna yantaziruna abin da na khuruja musa suna jira abin da na rujua musa suna jira musa ya dawo bi taurati da at-taura su ma sun saba ma abin da aka sa su wasani jama'a na biyu as-sab'una rajulan mutanen nan sabayan alladhina amarahum musa inda musa ya umarce su an yattabi'uhu su bi shi lahaduri aka za taurati don ya halarci karɓa a taura wallazi na abin na ajaba musa anhu wai da musa da allah ya tambaye shi ina mutanen kai ce suna nan baya gare ni ya ba da ansa bi qaulihi hum ulai ala asri yace suna bayana wa ajilta ilayka rabbil da na yi gaggawa wurin ka ya allah don ka yadda da ni wakila ya fari kai na kalabal wahada jama'a gabi kowane ya saba alkawari can da an ce su taho ba su taho ba wayan ga da aka tare da su da aka tare da su sun koma saboda haka kowane sai ya saba alƙawari qalu ma a akhlafna mau'idaka qalu ma a أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا walakin القوم فقذفناها فقذفناها فكذلك ألقى السامري قالوا سيسكتي ما كلمنا موعدك بمسابة مع القورنك بملكنا واتو دئيكم مبا مثلثة الميمي والقراءة بفتحها بملكنا أي بقدرتنا بمسابة بعد إيكم أي أمرنا بعد أمنم مكسابة تو يا أنكي كن كسابة walakin na humilna sai dai an dora mana bidan milha'i wa kasarar abin mimi humilna mushaddadan wa qur'a bi fatayil ha'i wal mimi makafafa hamalna walakin na humilna auzara sai dai an dora mana wani kaya min fi qaumi na kayan kawa na jama'a ay huliyyu qaumin fir'auna wato kayan kawa na fir'auna wanda isa min minhum banu isra'ila wanda banu isra'ila sun ka aro saboda shi kahiri wato ya ana so ya halaka dukiya ce aka tabawa ya an ka taba dukiya kairi to sai dai a mutu sai ya taimi da abite sai dai ya mutu don haka kuke ganin da yawa ya yi gobara kasuwa ku ji an ce kahire da yawa sun mutu in dai kahiri na in ka ya hada cikin wutan nan don ɗauka kaya ne wato sai ya rike shi to da Allah ya tashi halaka bani Isra'ila sai ya ce abin da ya tashi halaka mutanen Fir'auna sai ya ba da umarni da an ka aure cikin bani isra'ila ya ce to a je a yi aron kaya bi illati ursi da illa abin nan ta abin nan ta aure wa ya inda wanda an ka aure kayan da an ka gama aure ba a kai kayan ba sai kayan sun ka dan suna na aji ana na aji ran nan sai sun ka je dai an hita kuma da kayan su sai fir'auna ya ce da kayan mu da dukiyar mu malam sun kai ta ansa dukiyar sanan na sun kamace su duka haka nan kahiri yake da dukiya kahiri dukiya ba ta da sauki gare shi ba kamar musulmi na barka cewa haka Allah ya kaddara kaddara Allah ta wannan musulmi ke saboda haka su fir'auna suka bi kayan su don su karɓa kayan wa kaddamna suka ce to wannan kayan shi na aka dora mana sai muka jefar da ita ai da rahana abin nare mun ka jefa ta cikin wuta bi amri samiri samiri ya hasa wuta ya ce ku kada dinare nan da azurfa sai suka kada sai suka ce wa musa ga wanda muka kada ya ce ya ce baka zalika kamar haka kama alƙaina kama wanda muka kada namu haka na alƙa samiri wa ma abu haka nan shi ma samiri ya kada abin da a tare da shi min hulihin na kayan kawasu wa kana sai ganda ma samiri ya zama kirina yana iya kira saboda haka ya kira musu dan maraki fa aka raja lahun ijilan فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا فأخرج لهم أَجْلَ sai shi da abishi samiri بَيَا أَحَدَ musu bayan an hada azurfar nan duka an sai ya hisuwa musu wani dan maraki saga wanda ya ƙira musu shi mina fali daga kayan ƙawar." nan jasadan wanda adda jiki irin na abin nan irin na maraki ai bi jasada insanin da jiki irin na mutum wato wanda adda jiki irin na mutum qalabi a abin na albari cikin albari ya ce la yuqalu aljasadu ba a cewa aljasadu illa lil hayawan al sai ga dabba mai hankali mutum kenan shi adda jasadu wala yuqalu li ghairihi jasadu illa lil za'afaranin ba a cewa wani jiki wanda ba na mutum ba jasadu sai dai za'afarani wato abin na wadda mu bisa ko jini wanda ya bushe to sai ya kaga musu dan maraki lawo abin da na ejilan jasad lahu qawaru wanda yana da miriya in iska ya bugu sai ya dora wani miriya na wata miriya na hita gare kamar ta dan maraki ai sautin yusmau wani sauti wanda ake ji bi dukhul rihin in iska ya shigo khuruji ko in zai hita faqalu sai suka ce ai asamiri sai asamiri wa atba'u wa atba'uhu da mabiyanai suka ce abin na haza ilahukum dan marakin ga shi ya Allah ku wa ilahun Musa ko Musa cewa na yi dan marakin ga Allah ne wa ilahun Musa fa ya Musa fa ya Musa rabbahu Musa ya mance da Allah ne huda yana nan sai ya tayi wa gaba ya dubu ya tayi wani wuri yana bida tayi ya mance ga Allah ne nan sai dan marakin ga shi samiri sai ya ce ai Allah Musa kenan ko Musa cewa na yi fa nasiya yatte wani wuri da Allah to ga shi an gane tare da Musa kun ga mai sauki na yadda da magana ta saboda haka in za ka yi abu ta ka kokari samu mutanen kirki kai abu ta ka da suwa ƙala ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya ce abala ya rauna shin shi abin da su mutanen ba su gani makafa mata minar taƙila wa isma mahadufun ayi annahu shin su ba su gani annahu la ya la yarju ilayhin qawlan shi ya marakin nan bai mai so masa magana ai la yaruddu lawan jawaban in sun yi magana bai mai da ansa shi an taba Allah bai magana shi an taba Allah bai ji shi an taba Allah bai gani to ba su gani su gane dan markin gaba Allah bane wala yamliku lawan da matsayi ne kenan in kabari na matsayi ne kenan in icce na matsayi ne kenan ko mina na bai iya ture maka ne sai abinda Allah ture maka Allah ɗaya na ka ture maka ne abinda ya gara mu turewa kuma kai ma ya ture ma shi Allah alhayyul qayyum ne ya tsayi mai rai ne kuma ya tsayu da kai ne kuma ya tsayu da sauran lalurin jama'a Allah dai a haka Allah ya gafarta muna wala kadi ولقد قال لهم هارون ya قبل in nama fitin tun bi. وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري wala gargara lan haruna lalle haruna ya gaya musu min kabla tun can ko ya hada musu min kabla kamin musa ya dawo ai min kabla an yarji a musa kamin musa ya dawo ya kawo ya ku mutane in na ma fitan tumbi dama an yi ne ku da dan marakin gana dan marakin gaba abin bauta bane wa inna rabbakum rahmanu lalle Allah abin bauta ku suna ne rahmanu fattabi'uni kun ga ambaci rahmanu yace lalle abin bauta ku shine rahmanu wanda ya san ma'anar rahmanu ya san rahmanu ya cancanta a bauta ba rahmanu dunya wal akhirah rahmanu duniya da lahira kaidi baka ga arnawa da suka kokari su ci mutuncin addini ne amma ya ba su lahiya ya ba su tuwo ya ba su ruwa ya ba su tura ya ba su kuɗi ya ba su mulki kuma ya san ba su kwanhadu kai in ka san haka rahamanu yake ga makiyanai da ɗaballe mabiyinai haka yake ga makiyanai da ɗaballe masoyinai to kai in ka san haka rahamanu yake baka shaka wajen bauta mai duk abin da ka gaba ka samu ba ka ɗauka ya ɗan jarraba ka ne don ya gani kana iya daurewa wa inna rabbakum rahman fattabi'uni ku zo ku bi ni fi ibadati wajen bauta wa rahman wadi wa amri fiha ku bi da ku yi da'a ga umannina a cikin wannan al'amari to wannan magana haruna kenan alaihi salatu wassalam ko bari mu kwana nan wurin tajid bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh algafar tamalan me ya hukuncin mutumin da yana azumi sai mafalki yaya azuminsa yake wanda ya ma yana azumi ya maliki azumi ne lahiya lauki inda ya maliki na sai shi wanka shi sallah ba komai azumi ne lahiya lauki. algafar ta malam mutumin da ke kallo ko tuntuni ko wasa sai ya fitar da maziyi shin yaya azumin sa yake wanda da ya fitar da madiyi wajen duk abin da ya biya ya fitar da shi ya azumi ne ya kare zai ranka azumi guda amma in ya yadda mani ya hito mai malamai sun tabbatar da kafara da ya azumi 60 zai da daya saboda ka yi hatara a yi hatara da bata azumi kada a fitar da mani kafara ake yan matasa da ma'aikata baki Waɗanda ba su taho da iyalinsu ba a ta yi kasuwa a yi gudurin kanwa kada mutum ya ja maka ne aiki a ta yi kasuwa a yi gudurin kanwa in ka yi sahoro ka duba koyi guda in ka yi buɗe baki ka sa koyi guda to ko tsakanin buɗe baki da sahoro baka sha ba in allah ya so gobe za ka ji lahiya laukaki babu illa gare ta wala ai kakannin ka ko da ka ta ita an ka baka ka sha wace illa ta ko ba yanzu an gaba ka kara yaro ba gaskiya da duk wani dattijo ita ya sha yana yaro duk ga munan ko babu wata illa saboda ku sha kanwa kun kuna shan kanwa ko ke da ya yi ku zanna kuna ta samun makon ku matsala Allah ya gafarta muna Allah gafarta ma Allah mutum ne ya samu kansa bai ya hankulin yunwa to yaya zai yi in lokacin azumi ya kama alagawa ta malam a hankuri zai yi shi azumi inda ya musulmi bai ya hankulin yawa ba ibada ba shi ai shi azumi da kuma gani kada ku yi zaton wani bai jin wahala te babu wanda bai jin wahala azumi babu wanda bai jin wahala azumi kuma ku bincika ku gani ko da cikin abin nan kake cikin ac a gida da mota da ofis in ya kai marice ku tambaye shi yayi jiya ku tambaye ku jiya kowa daurewa na ya kai saboda kai ma daure ka dan musulmi na kwarai ka dauki azumi wa da kowa ke dauka a azumi ba yawa gare ba duka tsawon shekara azumin ramadana kwana talatin na ko talatin ba daure ka dauka yau rana ta farko sai ka ji yunwa gobe yunwa da za ka ji ba ta kai kamar ta yau jibi wadda ba za ka ji ba ta kai kamar ta haka ha kai, wata rana hammare ce ba maka ko damu da azumi ya kai illa dai shi azumi abinda ya kaso mai azumi da daddare ya sa abinci mai yawa kuma in yana da hali ya samu wani ɗan abu mai ɗan matsi-matsi da mai zaki-zaki e to zai taimaka ma jikinka shekari shi mai matsi hana jiki hana ciki hucewa ya kai shi mai zaki kari ya ka ƙara ma jiki to amfaninsu kenan sai a haɗa waɗanda abubuwa lokacin buɗe baki kuma a samu abin nan ɗiyan itace lokacin buɗe baki a samu ɗiyan itace a yi buɗe baki da su yana masu zaƙi ba ba masu ɗaci kun sa akwai mai da masu ɗaci masu ɗaci na san yayi amma dai ba san amfanin mai ɗaci ba ga mai azumi ɗiyan ice mai ɗaci na san ya an ci da shi yayi amma dai amfani ne abban sani ba wanda da sani wanda da karanta mai zaƙi yana ƙara ma jiki ƙarfi azumi na sa idon ka su bishi bishi ka riƙa diba littafi kana ganin baka ganin abin da ƙananan rubutu da kyau azumi na sa haka nan to in ka te ga buɗe baki ka ci ɗaya ce masu zaƙi minti biyu ba a yi idon ka su koma da suke ɗalba har su ƙara gani minti biyu ba a yi amma in baka ce mai zaƙi ba to ba su dawowa don haka malamai suka ce in baka samu mai zaki baka samu suga ka ji ka ruwa ka sha shi don dai karhin ka ya dawo karhin idon ka ya dawo shi mai matsi ko kun ji aiki ne karhi ya ka kara kana jin karhi ga ko kana jin wa ka ji kamar baka yana ba ta yadda ka kai karata abin nan Allah ya gafarta mana to ka yi haka nan sai ka samu saukin matsalolin azumin ka amma dai dauki azumi tare da sauran jama'a kowa na jin wa hankuri na aka yi Allah ya gafarta mana ga hatta malam ko ya halatta mutum ya yi sallar tarawihi raka a hudu hudu ya halatta a yi raka a hudu hudu na ga mai rahobana lele ya gina babi akan raka a hudu hudu kuma ya bada bayanin wurare da wurare waɗanda ake yin raka a hudu hudu bayan ya kawo hadisi ingantacce da Bukhari da musulun suka inganta da shi aisha ta ce annabi na raka a hudu hudu to na gan shi ya faɗaɗa wannan ya gina babi kuma ya dan tsawaita shi na bayani saboda haka ya halitta a yi nafila raka hudu ya halitta algawa ta malan shin ko ya halatta liman ya bar mana ibinsa ya ba da sallar tarawihi in eh, ya halitta ya dana abin na ai don shi na an kai na'ibi ai na'ibi wanda ka tsaya madadinka in baka nan shi yake ce ma na'ibi saboda haka idan liman na da lalura sai ya sa na'ibi ne ya halitta a na'ibi kenan ba kamar wadda ku kuka cewa ba sai ku ce wai dole liman ya bari wani ya bada sallah shi annabi ne kullun kana ba ya bazuwa kullun kullum kullum dan me kun kana rashi a a bai dan dana sai da liman lalura ta same shi bai dan danawa sai da lalura ta samu liman bai nan in duk tsawon rayuwar liman lalura ba ta samu ba na'ibi yana nan na'ibi ne sai radda ta samu to amfanin abin nan na'ibi kenan saboda haka radda duk liman ya ji lalura bai samun abin nan tsayawa tarawih ya halatta ya sa na'ibi ya ce to ci gaba da tarawihi shi na'ibi aiki ne ne wato inda liman ya gaji ci gaba sai tambayar mu ta ƙarshe insha Allah akwai mutane da dama da ke neman du'a'i fi sabilillahi akan matsaloli daban-daban algafar tamala algafar tamala mutum ne ya nemi mata kuma matan nan tana son sa kuma ta fahimta amma sai gidansu aka ce sai yayi laifi to algafar tamalan yaya zai yi ya bi sunna annabi zai yi abinda zai yi sunna annabi zai yi ai ba gidansa daya ai ba gidansa daya adda daya ba in ka ce abin da sai ka saba ma Allah ita ka kaso kenan ba Allah ka kaso mata ka kaso in ko Allah ka kaso to bi inda rida ta take shiga in shi ka kaso inda rida ta take to shiga nan inda an ka ce babu rida ta yi son rai aka bi ka kauce mana in dai da gaskiya haka in ko nasa suna kake to kafin suna wannan sunna kariya. ya suwata a gaba ka dibo irin taka Allah ya gafarta mana kuma Allah ya yi salati da sallama ga annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙonka bi da musulmi daban-daban suna ta roƙon mu addu'a mun roƙe ka su duka Allah ka shirya su kuma Allah ka gafarta musu Allah ka shirya musu ɗiyansu Allah ka shirya matansu Allah ka shirya zuriyarsu Allah ka gafarta musu ka biya musu bukatunsu na alheri wayanda ba na alheri ba ka maya alheri ka biya musu ka kare su ga abin da suke tsoro bayan ka musulmi da yawa suna cewa mai musu addu'a Allah ya shirya ɗiyansu ya ya Allah shirya musu diyansu wasu ko wasu abubuwa suke tsoro ya Allah ka kare su wasu ko kasuwanci gare su ya Allah ka yi musu buɗi na alheri wasu ko 'yan kasuwa ne amma bana ba jari Allah ka ba su jari na kwarai laihin da suka yi ma ka karbe musu jari Allah ka yahe musu wasu ko matasa na makaranta aka so a ta yi admission yawo ya Allah ka hore musu Allah ka ba da dama a wuce aje a karo karatu wasu ko an samu admission amma su ko lashe ya yi wa Allah ba da mawakka, Allah ba da taimakonka Allah wasu ko bana na aure suka san su Allah ba da abin aure ka ba da hili ka ba da abin gine shi ka ba da mata kuma ta kwarai kuma ka ba da abin aurenta ka zaunar da su lahiya wasu lahiya abba su da Allah ka warkar da su wasu matsaloli gare su daban daban Allah ka kawo mahita wasu yunwa ce ta dame su ya Allah taro musu kan masara Allah ka taro musu kan masara da gero da shinkawa Allah yadi Allah ka taro musu kai ne idan baka kaddara yadi ya dawo baya ba Allah mu duka Allah taimaka mana da sauran matsalolin rayuwa in baka kaddara musu dawowa baya Allah ba mu saurin tahiya amin Hammacin musu mu wuce su gaba na sawo su ko nawa sun ka kai da kuɗi na halaliya ya Allah ka taimaka mana da wannan gudunmawa saboda daraja sunayenka mu duka Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa saboda girmanka Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa saboda rahamarka Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa saboda girmanka Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa Allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri Allah ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta Allah ka kare mu daga makircin duk wani makiri Allah ka kare mu daga minahicin duk wani minahiki saboda girman ka Allah ka hada kanmu Allah ka hada kan bayinka musulmi Allah ka hada kanmu Allah ka hada kan ka musulmi malaman mu duka Allah ka hada kan su wuri guda saboda girman ka Allah addinin ka shi ya hada mu kada ka bari duniya ta wace mu kada ka bari son rai shi wace mu ya Allah ka hada kan mu hadin kai na gaskiya ka sa soyayya tsakanin mu ta gaskiya ka sa taimakon juna tsakanin mu na gaskiya saboda girman ka Allah ka bari kowa ya wace mu kada ka bar na gaskiya ya Allah ka hada kan musulmi gaba ɗaya inda duk suke a duniyar nan ya Allah ka kare mu ka kare ƙasanmu ya Allah ka kare